zuwa gare ku. Allah ta'budu illa Allah, inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Kuma ina kiranku zuwa ga bauta wa Allah shi kaɗai, kada ku bauta wa kowa sai shi, lalle ni ina ji muku tsoron azabar wata rana